بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا لتاتم مصباح السالك أتكم فيكم مذهب المالكية yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da biyar a jiya mun karanta babin da yake bayani akan sharuɗan sallah sharuɗan da sai an same su sallah take wajaba akan mutum da kuma sharuɗan da sai an same su sallah take inganta kuma mun yi bayanin su dalla dalla sai wasu guda biyu daga ciki wanda ba mu yi bayanin su ba wanda na بيت نستر عورة وطور الخبث توجه للبيت رفع الحدث ستر الأورة كان بسين شرطان وتعينهم bayanin ومن بيان al'aura da الأورة menene al'aura الأورة sannan wa tsoro khabasi da kuma tsarki na khabasi wato shi ne tsarka kyauta na jasa a jikinka ko a tufafinka ko kuma a digirin da za ka yi sallah ya inda gaban ka da su taba wannan wajibi ne kuma kuma sharaɗi ne sai dai idan mutum da mantuwa yayi sai da ya gama sallarsa sai ya zamana sai ya tina da cewa da jasa ya sallah sallar ta yi yasa izalatu fi shartun ne ma al wa zikir, ko ma al wal qudra wutar da najasa a jikin mutum yayin da zai yi sallah sharadi ne na ingancin sallah amma idan ka tina ta a lokacin idan baka tina ba bai zama sharadi ba dan mazala ta sama bai san akwai najasa a takalminsa ba har yayi rako'i sai mala'ika jibril ya zo ya same shi ya ce masa ai takalmin ka akwai najasa sai ya cire takalmin kuma ya kare ta sallan a haka a sai inda za ka gama sallan ma sai ka tina akwai najasa a jikinka ko a tufafinka ko a inda kai sallan sallan ka ta yi sai dai malikiya suna cewa kamar a cikin lokaci mustahabi ne ko mayarwa in lokaci bai shige ba ba wajibi ba ne sannan ya zama kana da ikon gusar da najasa da za zama akwai najasa a jikinka amma babu ruwan wanke wannan najasa sai ba za ka yi sallah tsirara ba sai ka yi sallan ka a haka idan ka yi sallah a haka sallan ta yi saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah ba a tsora mutum wani abu ya yi shi sai abin da zai iya wannan baka samu ruwan da zaka tsarkake tufafinka ba sai ka sallah a haka to abu na gaba shine tawajjuhul lilbaiti baiti raf'ul hadath fiskantan dakin Ka'aba idan mutum zai sallah da kuma ɗaukai hadasi abinda ake cewa hadasi shine fitan wani abu a gabanka ko a duburanka wanda a al'adance yana fita in ya fita kawai hadasi ya same ka kama a ce mutum ya yi ba haya ko ya rihi kaga ta dubura wani abu ya fita a jikinsa shi kenan yanzu akwai hadasi a tare da shi ko kuma ya fitar da fitsari ta gabansa ko mani ko waji ko mazi duka wannan hadasi ne sada kenan fitan abun shine hadasi fitan abun khurujul najasa ko khurujul mustaqzar fitan wannan abun da ake kyaman sa din daga dubura ko ta farjin mutum wannan shi ake cewa hadasi shi kuma kabasi shine alkharij wanda ya fito din kaman ba hayan ko fitsarin shine ake cewa kabasi ko mazi ko wazi shine ake cewa kabasi shi kuma yana bukatan ka wanke shi kamar yadda muka yi bayani a baya kuma ana wanke shi ne da ruwa mai tsarki kamar yadda muka karanta babin ruwa a babubukan mu na baya to shi hadasin nan akwai babba akwai karami akwai babban hadasi akwai karami don hadafi shine kamar janaba ta kama mutum ya sadu da iyalinsa ko kuma ya yi mafarki ko kuma haila misali ko nifasi duka wannan hadafi ne babba to wannan ana gusar da shi ne da wanka idan an yi wanka sai zama an gusar da an ɗauke wannan hadafi don ya ce raf'ul hadafi ɗauke hadafi ko kuma ya zama ƙaramin hadafi kamar rihi mutum da yana da alwala sai rihi ya fitar da iska a duburansa ko ya ba haya ko ya fitsari ko ya maziyi ko waji wannan ana ce masa karamin hadafi shi kuma ana busar da shi da alwala in an yi alwala shi kenan an ɗauke wannan hadafin ya baka daman za ka yi sallah to hadafi babba wanka ake yi wankan janaba wankan haila wankan nifasi jinin bi. hadafi karami alwala ake yi in kai alwala ka kau da shi ka ɗage shi kenan ka fidda shi a jikinka to wannan dukkanin su guda biyu da wankan janaba da alwala ana yin su da ruwa ne amma in aka rasa ruwa suna da canji shine alwala ana tsoke hadasi amanan shine taimama afwan ana tsoke hadasi da taimama idan an rasa ruwa kuma sawa'un hadasin nan babba ne ko kuma karamin hadasi ana tsoke shi da taimama idan an rasa ruwa taimama yana amfani a dukkan bangarori guda biyu asalin wannan shine fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaidi aw lamastum an-nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه bangiji ta ala ya bayanin hadasin karami yayi babba sai taimama yayi bayani akan taimama ya ku wanda kai imani za ku yi sallah wanke fiskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu ku yi shafan kai ku wanke ku zuwa idon sawu kaga an a sai alwala yana dauke hadasi amma karami sai Allah ta ce in kuma janaba ne a jikin ku to ku yi wanka kaga hadasi babba shi kuma da wanka ake dauke shi shine janaba ko haila ko kuma jinin biki jinin haihuwa sai Allah ta'ala ce in ka yi tafiya baka samu ruwan da za ka yi wankan janaba ba baka samu ruwan da za ka yi alwala ba a halin tafiyan da kai ko baka da lafiya ba za ka iya amfani da ruwan ba ko ka je ba ka yi ba haya ka fito daga inda ake ba haya ka karya alwalanka in a zaman gida kake kenan ko kuma mutum ya sadu da iyalinsa kaga ya karya wankan janabansa kenan yanzu akwai janaba a jikinsa sai Allah ta ce mutum ya zama bai samu ruwa ba sai yake ku yi taimama da ƙasa mai tsarki wato bigire mai tsarki ka tayammamu sa'idan tayyiban ka nufi bigire mai tsarki ka buge shi ka shafa shi haka ka dafa hannunka a kansa ko dutse ko yashi ko tabo ko turbaya mai ƙura Allah ta'ala ce ku shafi fiskokinku da hannayenku daga wannan turbayan ko kasan da kuka dafa ne saboda ka sai ka shafi fiskanka da hannayenka zuwa iya gwiwan hannu kamar yadda muka yi bayani a babin taimama to kaga wayannan abubuwa guda uku su suke su suke dauke hadasi kamar kamar yadda wannan ayan ta nuna wankan janaba babban hadasi alwala karami taimama kuma yana dauke babban yana dauke kuma karami duk wanda kai yayi kuma yadda za ka yi siffan taimama na ɗauke karamin hadafi in baka samu ruwan alwala ba haka nan za ka yi taimaman na ɗauke babban hadafi in baka samu ruwan wanka ba saboda ammar bin yasir ya yi tafiya sai janaba ta kama shi hadisi ne ingantacce sai ya rasa ruwan wankan janaba shikenan sai je dinga birgima a cikin ƙasa wato sai sai sai sa turbaya a jikinsa gaba ɗaya kamar yadda jaki yake wanka sai wanka da ƙasa a haka shi a kiyasinsa tunda alwala in ka rasa ruwa za ka yi taimama a gaban alwala to ai ya kamata in ka rasa ruwan wankan janaba kuma ka yi taimama a gaban wankan janaba wato shine jikinka gaba ɗaya sai zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga yanda ya ga irin ijtihadin sa sai manzon Allah sama sai ya ce masa inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza wa hakaza ya ishe ka ka aikata da hannunka kai haka kai haka sai shafi fiskan sa kuma ya shafi ainihin tafin hannuwansa to kaga ko janaba ko alwala ne duk ne irin taimaman da ake yin an rasa ruwa to wannan shi sune abubuwan da suke dauke hadasi kuma hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallan ɗayan ku in yayi hadasi har sai yayi alwala in ka karya alwalanka Allah bai zai karbi sallan ka ba sai ka dauke wannan hadasin shine kai alwala in ka rasa kuma sai kai taimama in janaba ne kuma kai kai wankan janaba wannan shine bayani akan dauke hadasi ina fata yanzu an fahimci bambanci tsakanin daharatul khabasi da daharatu alhadas don galibi yana ɗan rikita ɗaliban ilimi tsarkin khabasi shine cire wannan najasa a jikinka ko a tufafinka ko kuma a inda za ka yi sallah sarkin hadafi kuma shine fitan abun shine hadasi, dauke shi kuma shine kai alwala in karami ne ko kai wanka in babban hadasi ne ko kai taimama in kare ruwa Sosai sai fiskanta alƙibla shi ma sharaɗi ne na sallah idan mutum bai kalli alƙibla ba yayi sallah da gangan ba wani uzuri sallar ba ta saboda ubangiji subhanahu wataala ce qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake garin makka in zai sallah tunda sallah an farlanta ta tun lokacin da aka yi mi'raj to sai ya kalli Ka'aba kuma yana fuskantar Baitul Maqdis wato yana tsakanin rukunul yamani da Hajarul Aswad ya kalli Ka'aba kuma ya kalli Baitul Maqdis to da ya zo Madina ba dama ya hada kuma an umurce shi ya kalli Baitul Maqdis domin Makka tana kudu Baitul Maqdis tana arewa shikenan sai zama dole arewa yake kallo ya sallah to sai yahuda suka yi farin ciki da wannan suka ce ah, ai gashi ya dawo yana kallon alƙiblan mu don Baitul Maqdis alƙiblan Yahudawa ne sai suke murna da haka to mazala ta sa sai ji bai ji daɗi ba shi yana son a mayar masa alƙiblarsa ta zama Ka'aba to kullum sai dinga daga kansa yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya nemi masa alƙillarsa ta zama kaba, alƙillan kakansa Annabi Ibrahim alaihi salatu to ana cikin haka sai da ya salla shekara ɗaya da wata hudu shekara ɗaya da wata hudu yana fuskantar baitul maqdis kuma ya fi son ya kalli kaba baya son kallon can amma Allah ya jarrabe shi ya umarce shi da ya hakan kuma yana yi da shi da sahabbansa gaba ɗaya to bayan na sai aka saukar masa da wannan ra'ayin da na karanta yanzu Allah ta'ala ya ce mun ga kana daga idonka kana jujjuya idonka kana dagawa sama kana son a mayar maka da alƙiblan ka kawa Allah ta'ala ya ce to za mu mayar maka alƙiblan ka ta zama kaba. ka fuskanci baiti abin nan ka fuskanci ɗakin kaba kai sallah kuma duk inda kuke ku fuskanci ɗakin kaba ko kalli sallah shikenan daga nan yanzu an canja alƙilla daga ɗakin kaba an koma abin nan daga baitul maqdis an koma kaba da ana kallon arewa sai aka koma aka koma kudu wasu malamai sun tafi cewa an saukar da wannan ra'ayin a lokacin yana wani masallaci da a yanzu ake ce masa kiblatain amma wannan masallacin da ana ce masa masjidu bani salma masallacin bani salma ina sallan azhar yayi raka'a biyu ya fuskanci arewa sai aka saukar da ayan sai juya ya fuskanci kudu ka'aba kenan sai ya karisa wannan sallan daga na aka sa masallacin ne alƙilla guda biyu saboda an yi sallah ɗaya an kalli alƙibla biyu a cikin masallacin to sai ya dawo masallacinsa sai sallan da ya fara yi a masallacinsa yana fiskantar baitul maqdis abin nan ɗakin ka'aba, ita ce sallar la'asar duk da wasu malamai sun tafi abin nan sallan azhar ne amma sallar la'asar ne ita ce farkon sallan da ya fiskanta wato cikakkiyar sallah ya kalli ka'aba, cikakkiyar sallah raka'a hudu gaba ɗaya ita ce sallar la'asar manzo Allah ya gaya sahabban sa an jiya masa alƙilla ta zama kaba yi sallan la'akar tare da sahabbai suna masu fuskantar kaba yi magariba aka yi isha har aka ta da asuba mutanen ƙuba wanda suke sallah masallacin ƙuba ba su da labarin an jiya alƙilla su suna nan suna kallon arewa suna kallon baitul maqdis ya ce yanzu wurin ya zama cikin garin madina amma daɗin wurin yana da ɗan nisa ƙauye ne na madina ƙauye ne na madina amma yanzu yana cikin gari sai kai mamaki inda yanzu ne a ce ba su ji labari ba bai zai yiwu ba amma zamanin da ba za su ji labarin ba sun ɗan yi nisa ba waya kuma bari a buga musu waya a ce ba an saukar da wahayi yanzu ku to sun gama wa'annan sallolin sai suka zo suka fuskanci abun nan ai eh, sun sun fuskanci ɗakin abun nan baitul maqdis arewa suna sallah ba sun yi raka'a ɗaya kafin su kare kaɗayan sai wani zai same su suna fuskantar arewa suna sallah sai ce musu a ah, an saƙaro manzala ta sama da alqur'ani jiya an umurce shi fuskanci ka'aba to da haka ku juya ku fuskanci ka'aba sai suka juya kawai sai suka fuskanci ka'aba suka kare ta sallan a haka suka kare ta sallan a haka kaga kenan su a lokacin suka ji labari to akwai wani fa'ida a cikin wannan a wannan hadisi na fuskanta alƙibla wato manzala ta sama bai ce musu ku maimaita sauran sallolin da kuka yi kuna fuskantar arewa ba daga lokacin da aka farlanta a fuskanci kudu a madina kina fuskanci ɗakin kawa saboda mai saboda ba su sani ba sanda ba su sani ba ya zama uzuri da haka malamai suka yi istinbadi a wannan hadis cewa idan ka je wani wuri sai ka mauti sai ka rasa ina ne alƙibla ka kalli ko ina ma kai sallah sallan ka yi. ko kuma kai ka ɗauka nan ne alƙibla nan ne gabas in a nan Najeriya kake sai ka kalli kudu tun da ka gama sallanka to ya zai ce maka kai kudu ka kalla dai ka kama hanyar ka tafi harkokin ka kawai ka ta yi wanda su ma nan ba a ce su sace sallan su kanan kana cikin jeji ka ta kai ijtihadi kai ko ina ka kalla kuma ko da daga baya bayyana kuskure ne ka ta yi ba sai ka sake salla ba in kana cikin yin sallan yanzu ka fuskanci yamma kana salla a nan masallaci a Najeriya misali ta wani ya zo kaya ko biyu ko uku ta wani ya zo yace maka yamma dai ka kalla to ka juya kawai ka kalli gabar ka kare saraka a ɗayanka sai ka kama hanyar ka ka tafi ba sai ka sake sabuwar sallah ba saboda wayannan mutanen abin da suka yi kenan suka kare ta sallan su haka ina fatan mun fahimci wannan fa'ida duk da wasu malamin fiqh sun yi ijtihadi suka ce idan ka ji mauce ka kalli jiha guda hudu kai sallah ka kalli wannan bangaren kai sallah sai ka sake juyawa dama kai sallah hagu kai sallah ka sake koma ta bayan ka kai sallah ma'ana dai koma ina ne alƙiblan ka ke ta a wannan ijtihadi ne mai kyau ko ijtihadi ne mai kyau ka fita daga shakka to amma inda ba mu da hujja amma tunda muna da dalili kuma ba sai ka wahalar da kanka akan wannan ba don ba ijtihadi alhalin akwai nafsi ko saboda haka kenan tunda an samu hadisi ba sai ka sha wannan wahalan ba sai kawai ka kalli wuri guda ko ina ne ka fuskanta kai sallanka to da haka wannan shine wato fiskanta alƙilla to da haka tun da aka saukar da wannan ayan sai zama ana kallon wato ainihin ɗakin kaba sai zama kowa sai ya kalli ɗakin kaba ya fiskanci ɗakin kaba inda kaba take sannan nan ne sallah sallah ta yi to kallon ɗakin kaba ko fiskantar ɗakin kaba ya danganta da ina kake idan mutum yana cikin masallacin kaba wajibi ne fiskanci ainihin ɗakin kaba ya zama yana ya san cewa cikin ɗakin kaba yake sallah in ga ɗakin kaba a sa yana kallo sai fuskanci gefe sallar sa ta yi ba don zai iya kallon ainihin ɗakin kaba ɗin amma idan yana cikin garin makka ne sai fuskanci ta inda masallaci yake kawai don bi zai iya waye fuskanci ɗakin kaba tun da karami ne garin makka yana da girma ta ina masallaci yake ta nan kawai kila da ya kalli masallacin ya kalli gefen kaba ne babu wani damuwa sallar sa kai billahi kallifu lahu nafsan illa wus'aha a tsora mutum sai abin da zai iya to idan kuma a wajen garin maka kake ko a wata ƙasa kake kawai ka tambaya ta ina maka take ko ta ina saudiya take kawai sai ka fuskanci wannan bangare misali in kana yamma da saudiya ne ko yamma da makka kawai ka fuskanci tsakanin kudu da arewa ko ina ka kalla yayi bara ce sai ka dan karkata ka karkata ka yi setin ainihin makka ba ko kuma ka ba a idan kana arewa da kaba ko kudu da kaba nan kuma ka fuskanci tsakanin gabar da yamma kawai duk inda ka kalla yayi ko da ka kauce ɗakin babu wani damuwa saboda wa maja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin addinin mu ba in an ce kowa sai ya kalli setin ɗakin kaba ai zai shawara, kamar kamar ba ɗakin kaban arami take arami take ba ba ba ba kan tudu take ba ta inda duk inda ka fito zaka hango ta a garin ina tana kasa in ka shiga masallacin ma a kasa take to kaga a ce kowa sai ya kalli ɗakin kaba duk inda yake ya fuskanci fetinsa ai akwai wahala shi ta hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira manzon Allah kuma yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun duk abin da ke tsakanin gabas da yamma alqibla ne wannan ana magana da mutanen Madina masu kallon kudu tsakanin gabar da yamma duk inda ka fuskanta tunda manufar ka makka ne ka baka ke fuskanta to na wurin alƙibla ne hadisi ne ingantacce hadisin tirmidhi to kaga mu da muke kallon gaba sai a ce tsakanin kudu da arewa alƙibla ne duk inda ka fuskanta yanzu kaga nan mutanen jimeta inda suka fuskanta to ai wanda kuma yake arewa da jimeta ko kudu shi kuma ba nan ya fuskanta ba ai bai zama titin inda wanda yake cikin jimeta ya fuskanta ba to haka abun yake tafiya haka kuma kasashen su ma to amma in dai ka fuskanci tsakanin kudu da arewa kawai tunda makka tana gabar da kai kawai shikenan sai ka fuskanci gabar din ko da baka samu ainihin inda ɗakin kaba yake ba ba sai ka fita wurin ɗakin ka ba wannan shine saukin da shari'a ta yi almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana jawo sauki sai ka fahimci irin wannan saukin shekara uku da suka shige wani bugo min waya wai irin masu ilimin kimayyar nan ko kimiyya ake cewa ne wai ya gano cewa yau ne yau a daren yau ne wata za ta fito setin inda alƙibla take saboda haka duk Allah a lura setin inda alƙibla take a daren yau wata za ta fito za ta fito setin wuri da ya gaya na ce to ga wata mana yanzu in muka gane setin inda watan ta fito ba nin ne setin alƙiblan mu ba inda muke kallo ba duk da mu rusa masallatan mu ne gaba ɗaya kenan <laughs> mu sake canja musu alƙibla <laughs> kaga bai zai yi ba na ce to manzo Allah ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun haka magana ta kare to don wani ya gano shi ba fa wahayi aka masa ba shi din ma wani ilimi ne ya amfani da shi kaga nan ne setting inda ranar nan za ta fito shine setting alqibla jama'a duk Allah a lura so sai muka lura muka ga masallacin mu ya kauce masallacin mu na Najeriya sun kauce gaba daya zamu sai mu sake rusa su mu yi ta tattun Allah bai tsora mana wannan ba Saka mutane su gane sauki na shari'a babu kunci a shari'ar musulunci sai dai in baka fahimta ba ko kai ka jefa kanka a cikin kunci to fuskanta alƙibla sharaɗi ne na me na sallah to amma mutum zai iya yin nafila a duk inda ya fuskanta shi ko ba sharɗanta masa alƙilla ba amma in farilla ne sai ya kalli alƙilla in farilla ne dole sai ya kalli alƙilla ya sauka daga kan dabba sai kalli alƙilla ya sallah amma idan halin tafiya ne ko yana kan dabba ko yana kan mota zai fuskanci duk inda ya fuskanta sai ya sallah wannan babu wani babu wani matsala saboda hadisin Amir bin Rabi'a hadisin Bukhari da Muslim yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala rahilati haythu tawajjahat bi na ga manzo Allah sama yana sallah akan dabbarsa duk inda ta fuskance shi sallan nafila ne kawai in abin nan duk inda ta fuskanta sai ya kalla ya sallah hadisin ana wanda Abu Dawud ya ruwaito shi ma ingantacce ne hadisi ne hasan yace kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala bi naqatihi al-qibla fa kabbara kana wajhu riqabihi manzala ta ya kasance kamar yadda ana ce in yayi tafiya yayi nufin zai yi nafila shine ta tadawwi sai ya fuskanci al'ibla da dabba ta sai kabbaran harama wato kafin ka fara sallan ka dan dakatar da dabbar ta ka sai ka fuskanci al'ibla kai kabbaran harama shikenan daga baya sai ka kama tafiyan ka duk inda ta fuskance ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kana mota ne sai ka fuskanci al'ibla ka san gabar kuka tinkara ko yamma ko kudu ko arewa in kai kabbaran ka sai ka zauna a zauna akan ka kai kana fitilin ka wato kana ne nuni ba sai kai ruku'u da da sujjada ba kana dan kasa kasa kana nunawa irin kamar sallan mara lafiya idan kai haka sallan ka tayi amma ta nafila ba ta ba ta farilla farilla ka sai an fuskanci alƙilla sai dai in ba zai taba yiwa ne a fuskanci alƙillan ba saboda rashin lafiyan ko kuncin wuri wannan kuma abdaruratu tubihu almahzura dalora da lura tana halatta abun da yake wato na haramun saboda haka sai mutum ya fiskanci ko ina ne ma in abun ya gagara wannan shine bayanai akan wato ainihin sharuɗin sallah sai ma da yace babu fara'id salati wa sunaniha wa fadailiha wa makruhatiha wa mubtilatiha wannan babin yana mana bayani akan farillan sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah da makaruhai na sallah da kuma abubuwan da suke bata sallah in an ce farilla shine abin da wajibi ka yi shi in baka yi shi ba sallan ka ba ta yi ba wajibi kai sunna kuma abun da an so ka yi shi in baka yi shi ba ma sallan ka ta yi in rafkanuwa ne akwai yadda za ka gyara su dadan ba a ji ko kabli haka nan mustahabbi mustahabbi shi ma kamar sunna ne amma bai kai sunna karfi ba an so ka yi in baka yi ba babu damuwa sunna kamar a ce karatun sura mustahabi kuma kamar daga hannu yayin kabbaran harama duk za mu zo kansu insha Allah wa makaruhatuha da kuma abubuwan da aka karhanta a sallah ba a son kai su ba su bata maka sallah ba amma ba a so kamar me kamar waiwaye a sallah ka kalli dama ko hagu kana cikin yin sallah ko ka dinga wasa da gemunka duka wannan makaruhi ne duk amma bai bata sallah ba akwai kuma mubtilatu sallah abubuwan da in ka yi su za su bata sallah kamar kai magana da gangan ko ka kicce ta dariya da gangan ko ka fitar da hadasi. Mala ya ce fara'ibu salati isna ashara, baniyatun bi qalbihi mu'tabara, sanihu ma takbira tul ikrami lilfazi wal ma'amumi wal imami. Saniyu ha takbira tul ikrami lilfazi wal wal imami. Mala ce fara'ibu salati farillan sallah isna ashara, su goma sha biyar ne. Da suka bibiya suka bibi Qur'ani da hadisi, sai suka samu abubuwan da aka wajabta a sallah guda goma sha biyu ne afwan isna asha guda goma sha biyu ne faniyatun akwai niyya da mutum zai yi farilla ne wajibi ya niyan sallah bi qalbihi a zuciyansa mu'tabara abun lura niyya kenan faniyatun mu'tabaratun bi qalbi faniyatun na farko shine niyya mu'tabaratun abun lura bi qalbihi a zuciyansa wato kenan a mahallu halqalb mahallinta shine zuciya mahallinta shine zuciya wato niyya ba da baki ake yin ta ba ba za ka ce Allahumma inni nawaitu ada'a salati zuhuri farban iqtida'an bil imami wani malami ne kawai ya dinga tsatsara wasu abubuwa ba ni baran ce masa ma malami ba wani mai dan kokari na ilimi ko a gane yake ne ko a ina ne ya wani littafi sunansa majmu'un niyya. ya dinga wahalar da mutane dinga wahalar da su kowace ibada ga yadda ake niyanta da larabci kamar in baka yi da larabcin ba ma baka da sallah aka dinga haddacewa aka dinga haddacewa in za ka yi sallah kaza in koyi da liman ne kaza to kaga wannan ma anzalallahu bihi min sultan an-niyatu hiya al-qasd bil qalb a larabcin an ce niyya nufi a zuciya kuma a shari'ance ma haka ne yanzu a zuciya ta na san sallan azhar zan yi shikenan na san sallan azhar tare da liman shikenan niyyar ka ta yi to shi yasa duk inda ake bayani niyya sai a ce mahallu halqal mahallin ta zuciya ne to in kai talaffuzi da ita kai ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani ko suka ce in ka faɗa da baki ba kai laifi ba amma na zuciya shi ake amfani da shi in na bakin kai saba da na zuciyanka na zuciyar za a ɗauka bakin ka ya ce azhar zuciyanka la'asa, sai mu duba wace sallah ne in sallan azhar ne baka da sallah illa asar ne kana da sallah wasu malayan kwan suka ce bid'a ne talaffuzi da niyya bid'a ne don manzon Allah bai yi ba kuma bai koya wa al'umma sa ba wanda suke cewa ya aikin haji manzala ta sama ce labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan suka ce ai ya fa yayi talaffuzi da niyya kace ai ba cewa ai allahumma inni nawaitul hajj ba ba cewa ya Allah na niyan haji ba ko na niyan umra ba a'a labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan ya Allah amsawarka aikin haji wannan kaman kai niyya ne zaka yi sallah sai kai kabbaran harama Allahu akbar to shine matsayin da bai Allahumma hajjan shi yasa Abdullahi bin Mas'ud sai ji wani a miƙati a zulhulaifa ya zai harama da aikin haji yana cewa Allahumma inni uridu al-hajja sai masa inkari yace karka sake fada wai ya Allah ina nufin aikin haji ina niyan aikin haji yace karka sake wannan ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam niyya a zuciya ne shi yasa duk wani mai waswasi a sallarsa to za ka samu a baki yake niyansa sai dinga shakkan yayi niyya ko bai yi ba to dama a baki yake yin sa, amma inda a zuciya ne ya za kai shakkan kai ko baka yi ba sai ga yin raka'a biyu da mutum sai ya sake wata kabbaran haramawa yana shakkan ya niyya ko bai yi mutum ya tashi ya sahur abun nan na azumi ya niyan azumi gari ya waye bayan ya yi sahur ya yi sallan asuba gari ya waye sai ya dinga shakkan wai ya niyya ko bai yi ba tun da kai ka ci abinci kan kai sahur ai ka yi niyya ni a zuciya ne na san gobe zan yi azumi na sa a raina gobe zan yi azumi shikenan kaniya to ya kamata a fahimci me niyya kada shaidan ya zo ya dinga wahalar da kai yana ta sa maka wato ainihin waswasi wannan littafin majmu'un niyyat din da ba a yi shi ba da yafi alkhairi akan yin sa don wahalar da jama'a kawai mutumin yayi me yasa niyya ta zama sharadi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa innamal a'malu binniyat ayyuka suna inganta ne da niyya to anan niyan duka guda biyu akwai niyya mai ma'anan ikhlasi kyakkyawar niyya kai kana yin sallanka don Allah dole a samu wannan kafin ta karɓo niyya ta biyu kuma tamyizul ibadat anil adat ko tamyizul ibadati ba'dha an ba'd ka bambance ibada da al'ada ka bambance motsa jiki da sallah yanzu niyan sallah kai ba motsa jikinka kake yi ba sannan sallan kuma a zahar nake yi ba la'asar ba duka wannan niyya ne take bambance su to dole sai an samu wannan duk sun shiga cikin wannan hadisin hadisin innamal amalu bin ayyuka suna inganta ne da niyya sai ka san me kake yi wacce sallah nake yi kuma sallan wacce azhar la'asar magriba isha asubahi ko sallan nafila sai ka ayyana ta a zuciyarka ko sallan juma'a ka ayyana a zuciyarka sannan ta zama wannan sallah din saboda haka wajibi ne ai niyya a zuciya kuma ba a baki ake yi ba yasa yace faniyatun bi qalbihi mu'tabar kuma duk littattafan shari'a haka suka faɗa karka ce a ah, wai ko wannan malamin ne kawai taniyu ha takbiratul ihrami yace farillan ta na biyu farillan sallah na biyu wajibi daga cikin wajibabbun sallah shine takbiratul ihrami kabbaran harama idan mutum ya zo yin sallah ya Allahu akbar to wannan kabbaran ita ma rukuni ne na sallah wato farilla ne na sallah in babu shi babu sallah kuma lil da mai sallah shi kadai dole ya kabbaran harama wal mamumi da mai bin liman mai yin jam'i mai bin jam'i wajibi ya kabbaran harama wal imami da kuma liman shi ma dole ya ce Allahu akbar sai dalilin wannan shine hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito manzala kuma yana cewa miftahu salati at-tuhuru wa tahiru wa tahlilu hatta taslimu miftahu sala mabudin sallah at-tuhuru shine tsarki idan baka yi tsarki ba to baka bude sallan ka ba don Allah ba karban sallah sai da tsarki shine bayani da muka yi dazu sai mutum yana da tsarki tukun yana da alwala ba da ba a jikin sa, sannan sai ce wa tahrimu hat takbir yanda ake harama da sallah kuma shine ayi kabbara Allahu akbar sannan wa tahlilu hat taslim ana fita daga sallah warware sallah shi kuma da sallama ake ba da wani abu daban ba wannan hadisi yana da muhimmanci kuma wannan hadisin yufidul hasar ga wanda ya san larabci hasar ma'ana an takaita maka mabuɗin sallanka da harama da sallanka da fita daga sallanka ba za ka ba za ka yi amfani da wani abu sai wa'annan abubuwa guda uku ba dama ka buɗe sallanka sai kana da tsarki in baka da tsarki ba sallanka ba ta buɗu ba ba dama ka yi harama da sallanka sai da kabbara shi yasa aka ce tahrimuha at-takbiru wannan al'in nan tufidul hasar ba a ce wa tahrimu ha takbirun da haka aka faɗa zai iya ɗaukan wani abu ma daban za a iya yin harama da shi amma wa tahrimu ha at takbir wato harama da sallah shine ai kabbara ba a harama da sallah sai da kabbara shi yasa jumhur ulama suka tafi dole ka ce Allahu akbar sabanin hanafiya suka ce in akwai wata kalma mai ba da wannan ma'anan a larabci zaka iya yi kaman Allahu a'azzu Allahu ajal Allahu akram suka ce za ka yi haka sai aka ce a'a wannan hadisin fi dul hasara ya zo da tarifi ba balarabin da zai fassara maka wannan hadisin kuma ya ce maka in ya iya larabci ya ce maka za ka iya amfani da wani lafazin kuma ya tsaya a matsayin wannan saboda an sa masa ma'arifa wa tahrimu hat takbir yin harama da sallah da kabbara kawai ake fita daga sallah kuma at taslim shine sallama shi ma hanafiya suka ce za ka iya kawai in ka gama tayyanka kawai ka kama harkokinka ko ka kama surutu ana gama ta aka ce wane na za mu je ne shi kenan ka gama sallah a ai an takaita aka ce dole sai ka sallame kafin ka fita in baka sallame ba kuma sallan ka ba ta yi ba kamar yadda zamu karanta a gaba saboda haka kabbaran harama wajiba ce a sallah kuma mutum in shi kaɗai yake dole yi in ma mu ne dole ne liman ba ya ɗauke masa liman shi ma dole yi kowa dole yi nasa sai ce salisuha qira'atun bil hamdi alal imami wahdahu wal fardi thumma qiyamun fihi ma in tattaqi thumma istinadun aw julusun fattaji salisuha wato farilla na uku a sallah farilla na uku qira'atun bil hamdi shine karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe farilla ne wajibi ne alal imami akan liman wal mamumi da kuma mamu alal imami da akan liman wahdahu shi kadai wal fardi da mai sallah shi kadai wato wajibi liman ya abin ya karanta fatiha mai sallah shi kadai shi ma dole ya karanta wato ainihin fatiha to wannan akwai matsaloli guda biyu ko matsala ta farko karanta fatiha wajibi ne a sallah saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lan yaqra bi fatihatil kitabi ko la salata liman lan yaqra bi ummil qur'ani hadisin bukhari da muslim babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ba da sallah duk wanda ya sallah ba fatiha ba da sallah ya zo a hadisin duk mutumin da ya sallah bai yi fatiha ba fa salatuhu khidajun fa salatuhu khidajun fa salatuhu khidajun ghairu tamam sallan sa bari ne bari ne bari ne kaman a abin nan akuyar ka tayi tsari ba gama halittan dan ba sai sai ta sai ta haife shi zai yi amfani ba zai yi ba haka in kai sallah babu fatiha sallan bari ce ba za ta yi amfani ba to ka karanta fatiha wajibi ne a sallah to sai malana yace alal imami wahdahu akan liman shi kadai wato banda mamu kenan mamu ba sai ya karanta me fatiha ba wal fardi da mai sallah shi kadai na'am akan liman ya karanta fatiha wajibi ne babu sabani a tsakanin malamai sai abin nan afwan a wurin jumhur babu sabani amma abu hanifa shi yana ga ba dole ne karanta fatiha ba akan kowa ma saboda faqra umma ta yassara min alquran Allah ya ce ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani sannan hadisin musi'u salata wanda mu kawo shi a ƙarshen babin nan ya ce sun makra ma ta yasar min alƙur'ani ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani Abubuwan ne ba ya ce kawai duk abin da ka karanta ko sura ka karanta ya ba sai ka karanta fatiha amma sai aka ce ya za ka yi da wannan hadisin da yake cewa la salata liman lan yaqra dumi Alƙur'ani babu sallah ga wanda bai karanta Alƙur'ani ba kuma yace qasamtu bai ni. wa baina abdi ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma wani hadisi yace qasamtu salata baini wa baina abdi Allah yace na riba sallah tsakanina da bawana sai Allah sai ubangiji ta kama bayani akan fatiha yace alhamdulillah ya yabe ni in yace kaza sai sallah ma gaba ɗayanta sai aka ambaye fatiha ma ta saboda sallah ba ta inganta sai da me sai da fatiha to me sallah shi kadai ya karanta fatiha mamu shi ma ya karanta fatiha abin nan liman ya karanta fatiha mamu fa Ma mu zai karanta fatiha wajibi idan limai yana yi a sirrance in kuma limai yana yi a bayyane bai halatta ya karanta fatiha ba Ya halatta ya karanta fatiha ba me yasa saboda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzala ta sallama yana karatu wata ran yana karatu sai ji wani ya karanta fatiha a bayyane yana kira a bayyane sai manzala sama sai juya ya ce wataƙila kuna karatu a bayana sai suka ce eh sai ce a'a kar ku karanta ni ba na baran jayayya da wani a qur'ani ba a wata riwaya ko wata riwaya ce kar ku karanta sai dai fatiha sai dai fatiha hadisi imam ahmad da abu dawud da tirmidhi ne hadisi ne haka yace la'allakum la'allakum taqra'una khalfa imamikum wataƙila kuna karatu ba limamin ku sai suka ce na'am sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab kar ku yi sai dai fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan yana nuna mana kenan asali shi ma mamu zai karanta fatiha eh. kuma ya hana su kira a yake sai dai fatiha saboda babu wanda abun nan babu wanda yake da sallah sallah mutum ba ta inganta in bai karanta fatiha ba ku samu kuma wani hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ma ju'ila al-imam ay koyi da shi a wata riwaya sai ce wa idza qara'a fa ansitu riwaya Abu Dawud kuma ingantacce. in liman yana yin karatu ku shiru illima yana yin karatu ku yi shiru to kaga a sai wannan ana nufin sai ka ɗauki wannan hadisin da yake cewa illiman yana yin karatu ku yi shiru sai ka ɗauke shi a matsayin me a matsayin wato in yana karantawa a bayyane don nan ne kake jin kira Asa. kuma sai dace da ainihin wacce abin nan wacce ran fa iza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karanta alqurani ku yi shiru don a muku rahama sai ka saurara wai za ka rafa an situ in yi karatu kai shiru kenan in kana jin kira'a waccar kuma da ya hana mamu yin karatu yace sai dai fatiha sai ka dauke shi in yana yi a sirrance in yana a sirrance wasu malamai sun tafi ko a bayyane ko a sirrance dole mamu ya karanta fatiha sai mazhaban mamu shafi aka ce to manzala sallama kuma ya ce kar a karanta in yana karantawa shi ba zai jayayya da wani ba ga kuma ayar alqur'ani ga wai za qara fa situ. sai ce to ya karanta a tsakanin sakatatul imam idan liman yayi fatiha yana dan yin shiru kafin ya karanta sura to wasu sai suke karantawa a wannan dan tsakanin wanda suka bi mazhaban shafi'iyya to amma wannan babu dalili a kansa ba inda aka samu sunna cewa ka karanta fatiha tsakanin fatiha liman da sura kuma in bai wannan shirun ba ba ai wannan shiru din wato ba wajibi ne kuma dan kadan ne ake shirun manzo Allah yana dan yin shiru in ya karanta fatiha kafin sura amma bai kai inda za a karanta fatiha ba to ka kai kuma in kace zaka ba mamu dama su karanta zaka yi shiru har ya wuce irin wannan shiru na sunna din saboda ke nan zancen da yafi inganci idan liman yana yi a bayyane mamu kai shiru ka saurari kira liman saboda wa iza qara fa situ in yana karatu ku shiru amma in yana yi a sirrance kuma sai ka ɗauki dukkan hadisan da suke cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sai a ce to ya karanta tunda a sirrance ne sai dai wasu malamai suka ce sunna ne wasu suka ce kuma wajibi ne karantawa a sirrancin illiman nayi a malikiya galibi mashahurin kaulin malikiya sun tafi cewa sunna ne ke fi shahara a littattafansu sunna ne karatu a in ma mun kai nayi a in yana bayyane kuma ba za ka yi ba wanda nan ma anan masaban su ita ce mafi rinjaye in ana yi a bayyane amma in a sirrance liman yake yi akwai maganganu guda biyu wasu wani kaulin ba za ka yi za ka karatu sunna mustahabbi ne ba wajibi ba shi fi shahara sai kaulin kuma wajibi ne kai kuma ibn al-arabi al-maliki a cikin akamul qur'an ya rinjar da cewa wajibi ne ka karanta fatiha din asirrance wannan kuma shi fi intiyadi ka karanta ko da liman yana yi asirrance ka karanta asirrance kai ma wajibi ne don ka fita daga sabani don wanda cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba so da ka sai karanta asirrance amma in a bayyane ne ko manzon Allah sallallahu alaihi ya hana da yake su yi fatiha daga ba kuma ya hana su ma karanta fatiha ma in dai a bayyane yake ina fata mun fahimci ma mamu tare da limamin sa in ma ya zama limamin a bayyane yake karatu mamu kai shiru ko kuma limamin a sirrance yake mamu kai ma ka karanta kamar yadda limamin kai yake karantawa wannan shine karanta wato ainihin fatiha sai ce summa qiyamun fihima sannan kuma sai tsayuwa fihima a cikin kabbaran harama da fatiha ka rike fihi ma din nan wato ba yin kabbaran harama a zaune in kai baka ba baka da sallah don manzo Allah sallama ya ce dole sai kai kabbaran harama kuma a tsaye yake yi sannan haka nan a wajen karanta fatiha shi ma kai a tsaye dan ubangiji ta lati wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru ba kwa magana to da haka kenan ana yin kabbaran harama a tsaye kuma ana karanta fatiha a tsaye a sai tsayuwa don kabbaran harama da karatun fatiha wajibi ne a sallah wajibi ne a sallah sai da yace in tastadi in zaka iya tsayuwan in zaka iya tsayuwan wajibi ne kai a tsaye in ba zaka iya ba ba kaga ba wajibi bane sai na summastinadun in ba zaka iya a tsaye tad ba to kai a tsayin amma kana jingine da wani abu ko gini ko wata fila ko wani abu daban sai kai a jingine an baka dama kai a jingine amma in lafiyan ka garau kuma ba baka daman jinginuwan ba sai ce au julusun ko kuma kai a zaune kenan idan baka da lafiya ba za ka iya yi a tsaye ba to za ka iya ka jinginu kai a jingine ko kuma ka zauna ma kawai ga nan an baka zabi sun sinadun au julusun mun fahimta sai ce fabtaje sannan kuma sai ka kwanta in ba za ka iya yi a zaunen ba ko a jinginen ba sai ka kwanta mun fahimci wannan wannan kuma saboda hadisin Imran bin Hussein wanda Imam Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya gaida Imran bin Husayn bai da lafiya sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai basu yana damun sa yace kanat bi bawatir Basu yana matsa masa sai man sai tambayi manzon Allah ta kuma dangane da sallansa sai manzon Allah kuma sai ya ce masa salli qa'iman fa illan tastadi fa qa'idan fa illan tastadi fa ala janbi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba wato a sai tsawon shine asali kuma wajibi ne kaga umarni ne wannan wannan shi ma dalili ne cewa tsayuwa a sallah wajibi ne yayin da kake karanta Fatiha da kuma kabbaran harma yace idan ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya a zaune ba kuma kai a kwance shine fa'ala jambin din kai a kwance yanzu sura nawa aka bamu kala uku kawai sallah ko a tsaye ko a zaune ko kuma a kwance to amma malikiya sun ƙara guda ɗaya a wasu littattafansu kisa wannan mai littafin na ji daɗi da yace au yake summa sinadun au julusun kaga zaɓi gaba ka kenan kama amma ka karanta alari me zai ce maka a hawalin din nan in ka tuna ji a alarinka kaga bin bi ghairi sinadin dole kai tsaye kai tsaye kai sallah a tsaye ba tare da dogaro ba idan ka iya yi baka dogaran ba kin kuma ka dogara sallan ka ta ɓaci wannan mun sallama sai ce summa kiyamun bi sinadin sai kuma kai sallah a tsaye tare da dogaro yace idan baka kuma za ka iya a dogaron za ka iya sallah da dogaro a tsaye kai a zaune sai ce baka da sallah wannan ba sallama ba sai kuma me kuma junusun sannan kai a zaune bin kai istinadin ba tare da ka dogara ba sai ya gagara kuma sai kai julusun bi istinadin wato abin nan kai sallah a zaune sannan kuma ka dogara inda za ka yi a zaune ba tare da ka dogara ba sai ka dogara ba ka da sallah da za ka yi a zaune abun nan tare da dogaro sai kai sallah a zaune abin nan a kwance nan kuma baka da sallah yace wannan arba su wajen in ka saba baka da sallah to amma muka duba hali nawa manzala ta kuma ya guda uku ne kawai shikenan salli qa'iman kai sallah a tsaye fa illan tasadin ba za ka iya ba me fa qa'idan kai a zaune in ba za ka iya tsaye ba ka ce sai ka jingina ai ka wahalar da kanka akwai wahala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj kuma ba ruwaito manzon Allah ya irin wannan sallan ko ya koya wani sallah a jingine a tsaye ba akwai wahala in ka zan ruku kuma ka tuntsure ba ta wanda ba zai yafe ba don kar hadija ta dauke shi kifu ne ko ya faɗi to sai ka zo ka jingine to in za ka yi ruku kuma ya za ka yi nan ma sai ka yi ruku'un ka jingina ta baya haka ƙarshen ta za ka faɗi to kaga in ba za ka iya a tsaye ba sai ka yi a zaune kamar yadda aka ga Imran bin Hussein in ba za ka yi a zaune ba kuma a kwance kawai a zaune kuma ko ka dogara ko kar ka dogara a tunda tunda kai mara lafiya ne kaga gurgudu inda ga yafi maka sauki don kar a shigar da kai kunci a addini addini babu kunci a cikin sa to sai kai a kunci ina fatan mun fahimci wannan in a zaune za ka yi sallah ana son kai zaman tarabbu'i zaman kawo tuwo in ji bahaushe shine ka sa ka a gaba kai haka ka naɗe su a gaban ka, suna gaban ka ka naɗe su haka don wannan din yayi kama da tsayuwa ne haka manzala ta sama yake mustahabi ne kai haka in zai sallah a zaune haka yake yi to don ka sa su a gaba haka kai tarabbu'i to sai ka karanta fatiha kai ka bar harama ka karanta fatiha in ka zai ruku'u sai ka warware kafanka kaga ka sunkura ɗaya ya fi kama da zama shi kuma sai ka dan sunkuya ka dan kaga kai ruku'u ina fatan ba a ah, ruku'u ma za ka yi shi ka suna gaban dama a tsaye ne ake ruku sai ka sunkuya in ka zo yin sujada sai ka warware kafanka in za ka iya kai goshin ka kai sujada wajibi ne don dama tsayuwa ne ba za ka iya ba kenan in ba za ka iya kai goshinka ba kai sujjada ba za ka iya kai goshinka kai sujjada ba ka warware kafan ka din sai ka ƙara yin ƙasa ƙasa a lokacin da za ka yi sujjada ya fi kasa ya fi ainihin na ruku'un ka kasa sai kai sallan ka haka wannan shine siffan sallan mara lafiya a zaune idan kuma a kwance ne za ka yi a rigingine ne kafafuwanka suna bangaren alƙibla kanka yana baya shine ka fuskanci alƙibla a kwance kenan ma'anar wannan inda wani zai zo daga bayan ka sai ya daga ka haka ana daga kai aka sai da kai alƙibla za ka kalla to haka za ka yi ba kanka yana gefen alƙilla abubuwan ka suna abin nan ba suna yamma bayan aka ɗago ka to yamman za ka fuskanta idan bai zai yi kai sallah haka ba ka yi ta ɓangaren daman ka mustahabbi ne sai ka dawo ɓangaren dama nan kuma kaga za ka fuskanci alƙilla kenan sai ka kwanta ka kishin gida ta ɓangaren ka na dama kamar yadda mai kwanciya yake kwanciya na bacci in bai zai yi ba sai ka dawo ɓangaren ka na hagu sai ka kwanta ta wannan ɓangare ɗin to fa in ya gagara ne rigingine bai zai yiwu ba bangaren dama bai zai ba bangaren hagu bai zai ba sai kai rubda ciki ba yanda aka iya don kwanciyar rubda ciki ba yi da kyau kamar yadda ya zo a hadisai wasu sun ba a fari sai wasu sun inganta shi to ne shine siffan tsallan mara lafiyance amma ya zai ruku'unsa da sa zai motsa da kansa in ya zo ruku'u sai haka kaga kira'a zai iya yi ko ya gama kira'ansa ruku'u yayi haka dagowa sai dago da kanka da ma yi haka dagowa ya dago haka har ya gaba sallarsa a zuciyarsa yanzu yana zaune a yana kira'a gashi a tsaye a zuciyarsa ya yi ruku ya dago har ya gama don kansa bai zai iya motsa ba sai motsa da idonsa idonsa sai dinga motsawa yanzu ya yi ruku ya dago haka har ya gama sallah matukar mutum yana cikin hayyacinsa ba a dauke masa sallah masu jinya mara lafiya sai su lura da wannan zai sallansa duk yanda ta kama kawai wale sa wajibun bila iqtidari wala muharram ma firari duk abin da ba za ka iya ba an dauke maka shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba dora wa rai sai abunda abunda zai iya na fata mun fahimci wannan hadisi ai wannan baiti din saboda ka za ka yi sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba a zaune in ba za ka iya ba kuma sai ka kishin gida kuma mun faɗi yadda ake kwanciya sai ce sumar ruku'u was sujudu fa'lama wa raf'uhu min kulli ruknin minhuma والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام ثم اطمع أن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بألقي تمتثل yace summa ruku'u sannan daga cikin rukunnin sallah akwai ruku'u akwai ruku'i wasujudu da kuma sujjada fa'alama ka san wannan wa raf'uhu da dagowan shi mai yin sallan min kulle rukunin daga kowane rukuni min huma yana da ruku'u sai ka kula da wannan bamiren ko wa raf'uhu da dagowan mai yin sallan min kulli rukunin daga kowane rukuni min huma daga cikin su wato daga sujjada da ruku'u ne tafiya ruku'u wajibi ne dagowa daga ruku'u shi ma wajibi ne farilla ne yin sujjada farilla dagowa daga sujjada shi ma farilla wannan kuma saboda faɗin ubangiji subhanahu wata'ala يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يقول أن دكوا إيماني كيركوا كيسجلا كبوتا الله سبحانه وتعالى كأكة الخير domin ku samu rabo gobe kiyama kaga Allah sai ware ruku'u da sujjada ba da umarnin a sai wajibi ne ba ambaci sallan gaba ɗaya ba ma aka ce ku yi ruku'u ku yi sujjada a sai ruku'u da sujjada muhimmin abu ne a sallah a sai wajibi ne rukuni ne na sallah farilla ne a sallah in baka yi ba kana da ikon yin su sallan ba ta yi ba sai dai in baka da ikon yi to da aka wajibi ayi ruku'u kuma ba a ce masa ruku'u sai an dago sujjada shi ma sai an dago ya zama ya zama sujjada sai ce wattafi'u abun nan na tara farilla ta tara aljulusu salami zama domin sallama amma yin bayani cewa sallama wajibi ne wa tahlilu at taqdim inda ake warware sallah shine ai sallama ba za ka warware ta da wani ba sai da sallama to mazala ta sama sai zama a zaune yake yin sallama ya fassara maka yadda ake yin sallama da haka ba za ka gama yanka sai ka tashi ka kama tafiya kai sallama a hanya ba in kai haka sallan ka ba ta yi ba sai ka yi ta a zaune sai ce wa baina ka bi tamami haka nan da zaman ka baina ka tsakanin sujjadunka guda biyu bi tamami tare da cikawa tare da cikawa wato in kai sujjadan farko sai ka sake zama ka nitsu sannan kafin ka tafi sujjada ta biyu wannan kuma kamar yadda manzo Allah ya gaya wa al-musii'u salatahu ina koya wani sallah wanda zamu karanta hadisi a karshe sun masjud hatta kama inna sajidan sun marfa hatta ta kama inna jalisan kai sujjada kaga umarni ne wajibi ne kenan har sai ka nitsu kanka dago sannan ka dago daga ainihin sujjadan ka kuma karka tafi ta biyu har sai ka nitsu kana zaune a sai zama tsakanin sujjada guda biyu shi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce duk tamani tare da cika sosai sai ka daram sai ka sake koma sai ka nitsu ma sai ce summat matmaanna sannan ka ji fi salati a cikin sallah ka samu nitsuwa a cikin sallah a wani aina ne a cikin sallah fi arkani sallah sai sa me ina ji mai kawaidi ne ko mai alari wasu ma ne su fi arkani sallah sai ka fahimci aina ake neman nitsuwa ne a rukunin sallah lokacin da kake tsaye lokacin da kake ruku ka abin nan ka nitsu in ka dago ka nitsu in kai sujjada ka nitsu in ka dago nan ma ka nitsu kana zaune ka nitsu shine nan a cikin rukunin sallah wa'tadil wa'tadil sannan ka daidaita a ina zaka daidaita lokacin da kake karanta Fatiha bayan ka daidaita kai kabbaran harama kana karanta Fatiha ka daidaita ya zama ka tsaya da wannan duk hadisin nan zai koya mana shi zamu karanta shi farilla ne ko kuma lokacin da ka tago daga ruku'u kafin ka tafi sujada sai ka daidaita a tsaye kamar yadda hadisin musulun salatu ya faɗa mana kuma hatta ta tafi da qa'iman in ka zo irin kana dan ba baka gama ba baka tafi sallan ka ba ta yi ba don baka daidaita a wannan rukunin ba sai ce waqtin bi taslimin ka cika sallan ka da yin sallama bi an sallaman ka sa mata an wato ka ce assalamu alaikum kai tantafin domin ka zartar da umarnin Allah subhanahu wataala kar ka ce salamun alaikum a abin da zo a sunnar manzala ta sama za ka sa alifun da lamun wato sallama kala hudu ta zo wanda duk ya inganta hadisi hadisan da suka fi yawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah ka kalli bangaren hagu wannan su ne hadisan da suka fi yawa in kai sallan ka haka ta yi sannan akwai hadisin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum bangaren hagu ne assalamu alaikum shi ma ya inganta akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bangaren dama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren hagu shi ma ya yi akwai kuma assalamu alaikum bangaren dama kawai shi ma ya inganta yasa kaga sallama a sallah mafi karanci shine ka ce assalamu alaikum in kai ka fita daga sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kar kai ta babu al a ce salamun alaikum a ai manzon Allah kuma yayi sallah kuma ya koyar da yanda ake yin ta ya faɗi rukunnanta da wajibabbunta kuma ya koyar da yanda ake yi kuma yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah saboda haka assalamu alaikum yace kada ainihin ka canja ka ce salamun alaikum to wayannan dukkanin wayannan da na karanta a ƙarshe dalilin su shine hadisin al-musi'u salatahu wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito da kuma wasu daga cikin malamin hadisi hadisin Abu Huraira ne radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga masallaci sai wani mutum shi ma ya shiga masallaci sai ya sallah amma da ya sallan bai cika ruku'unta da sujjadanta ba babu nitsuwa a cikin sallah din dan nitsuwa wajibi ne a sallah da ya gama sai je wa Allah ta sama sallama assalamu alaikum warahmatullahi manzo Allah ya amsa masa amma sai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ba kai sallah ba sai take koma sai irin wannan sallah ne kuf kuf kuf yar mubi ba yawa sai lada haka suke cewa <laughs> ba yawan ba ladan dai kawai ana ce mata sallan garji kuma ko ya kurgi to kaga mutum ya zo Allahu akbar Allahu Allahu akbar cikin rabin minti ko minti daya ga masallah ina ne tsuwa ciki babu mazala ce koma kai sallah ba kai sallah ba ya sake dawowa mazala ce ka koma yi sallah ta ukun kuma irin wannan sallan ya zo wajen mazala ya sallah mazala ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba a lokacin ne fa sai ne sai ce wallazi ba aka ba'athaka bil haqqi la usinu ghayraha fa'allimni na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni wallahi ban iya wata sallah ba sai wannan irin sallan kawai da na iya kenan ka koya mini ya rasulullah in baka iya ba ka nemi a koya maka innama dawawul iya su'al maganin jahilci shine tambaya to shine manzala ta kuma ce masa to idan ka tashi idza qumta ila salat fa asbigil wudu'a in ka tashi za ka yi sallah to ka cika alwala ba fatal fatal fatal a ai mun koyar da yadda ake alwala ka yi ta cikakkiya ko da lokacin sanyi ne sai ce sun mastaqbil alqibla fakabbir sai ka fuskanci alqibla kaga shurde ne ku lura hadisi yana faɗan farillai ne har ƙarshen sa Sannan aka samu farillan sallan da rukunansa kaga kai alwala kaga sharadi ne na sallah ka fuskanci alƙilla sharadi ne na sallah Fa fakabbir sai kai kabbara kaga mun so farilla kenan farilla ne na sallah sai ce sun makra ma ta yasa mil alquran sannan ka karanta abin da ya sauka na alqurani to abin da ya sauka na alqurani wasu hadisan sun fassara shi shine fatiha saboda la salata liman lam yaqra bi ummi alqurani ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kaga kai baraka zo kuma ka ce wai ko sura ka karanta ba a'a ai hadisin manzo Allah shakin suna fassara shashi kuma aikin sa yana fassara hadisansa saboda haka aikin sa da hadisansa sun fassara cewa ana karanta Fatiha kafin sura za zo kan karatun suran kuma sai ta sun marka hatta ta mai da rafiya kai ruku'u har sai ka nitsu kana ruku'u wato dama abin da ya rasa ne nitsuwa in kai ruku'u kar ka dago sai ka nitsu sannan ka dago zamu faɗi irin zikirin da ake a ruku'u din sai ce sun marfa a ta dila qa'iman ka dago daga ruku'un kar ka tafi sujada sai ka nitsu kana sai ka daidaita kana tsaye tukun ko ina gaban ka sun dawo inda suke sai ce sun masjud har ta tsama inda sajidan sannan ka kai sujada har sai ka nitsu a sujadan kafin ka dago ka zauna sun marfa hatta ta tsama inna jalisan wata ruwan hatta ta tabila jalisan ka dago daga sujadan farko ka zauna kar ka tafi sujada ta biyu sai ka nitsu a zaman ka daidaita a zaman Sai ce sun masjid hatta ta tsama inda sajidan ka tafi sujjada ta biyun kar ka dago ka tafi raka'a ta biyu sai ka nitsu a cikin sujjadan ka in ka samu nitsuwa sannan sai ka dago bai koya masa wannan raka'a ta farko sai ce sun mafaz zalika fi salatika kulliha ka aikata haka a sallan ka gaba ɗayan sai sallan ka haka zaka je kai an koya masa raka'a da sauran in ma haka ne kaga shine an koya masa siffan yadda ake sallah abin da ya rage shine sallama kawai sallama kuma an yi bayanin ta a cikin wasu hadisai to da haka idan kai wannan shikenan kai ainihin irin sallan da ubangiji subhanahu wata'ala yake karba wanda ta cika farillanta da wajibabbunta da shuruɗanta farillai da wajibabbu da shuruɗai wannan su ne da wajibi ka yi su a sallah darasi na gaba kuma insha Allah za mu yi bayanin akan abun da sunna ne ka yi a sallah saboda haka ka san sharadi sannan kuma ka san abun da yake wato na wajibi sharadi shi za ka ba haɗe da sallah amma wajibi da farilla shi kuma yana cikin sallan ne a cikin sallan kake yin sa za mu dakata ne insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa assalamu alaikum malam karatun fatiha wajiba ce to amma wasu limaman saurin karatun fatihan wurin karatun su suna yin sauri sosai amma a sirrace mamu kafin ya karanta aya ɗaya ko biyu sai ka ga liman ya yi ruku'u to malam zan iya kin bin sa sallah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, wa ba'da assalamu alaikum ba ya kamata liman ya dinga sauri a kira'a har yanda misali in a bayyane ne zai dinga haɗe wasu harufan ko ba zai fitar da su inda ya kamata ba sannan na biyu kuma a firrance in kaga kafin ka karanta aya biyu liman ya gama fatiha to za ka samu ba motsa harshen sani karshen ta kawai tunanin fatihan yake yi da haka ya kamata mutane su sani cewa kira'a ba ta inganta sai harshe ya motsa ba a cewa ka yi kira'a sai harshen ka ya motsa in harshen ka bai motsa ba sallan ka ba yi ba lokacin da cikin karanta fatiha dole harshen kai motsa wannan shine kira'a ta sirri harshe ya motsa sauti bai fito ba ta bayyane kuma harshe ya motsa kuma sauti ya fito amma mutum ba zai shiru ko yana tunanin fatiha in tunani ne a cikin sakon uku zaka tuna fatiha kaga wannan ba ba kira'a bane idan ya tabbata haka liman din yake yi to a gaskiya bin sa sallah bai halatta ba ya kamata a faɗakar da liman kafin mu karanta aya biyu ka karanta fatiha ya aka yi haka kaga zai faɗaka sai ya gyara ya dinga motsa harshen sa a nuna masa cewa ana motsa harshe yayin karanta fati. amma baya yiwuwa a ce ni ina yi asirrance kan karanta aya biyu kai ka ka gama fatiha zai yiwa ka riga ni kam amma kafin kai ruku'u din kai kabbara kai ruku'u ni kuma na gama karatun fatiha na shikenan sai mu sai in same ka a ruku'u da haka irin wannan ya kamata a fada karanta wannan kuma na cewa malam wasu in za su tada ikama wurin da ake cewa kada qamatis sala kada qamatis sala sai su faɗa sau ɗaya shin yin ɗaya yayi daidai ko sai an yi biyu to wannan shine karatun da muka yi dazu zahirin riwayar muslim eh, jiya kai afwan zahirin riwayar muslim yana nuna yin ɗayan yayi saboda a abin nan abin nan umira bilad umira biladun an yashfa al adana wa yutil iqama kaga iyanin aka tsaya ta kamata salatu guda ɗaya amma riwayan da ta zo ta ƙara da biyu in ka ɗauke shi a mustahabbi ne wannan ƙarin to kaga shi ma babu iskali cewa ikamar ta yi in kana so ka yi sau biyu in kana so kuma ka yi sau ɗaya amma wanda ya ɗauka riwayan hadisin duk ɗaya ne kawai wancan ya taƙaita shi ne wanda ya kare tashi to a gaskiya ya kamata a kare sa kad kamatin salatu kad kamatin sala'a sau biyu sai dai ka abu mai sauki ne ikamar tsungurungun ɗinta ba wajiba ba ce ko da haka don an yi karkamata salatu sau ɗaya ba za a ce ikamar ba ta yi ba amma abun da ya fi a yi ikamar sau biyu saboda su ne ruwayoyin da suka ainihin rinjaya karkamata salatu sau biyu wannan kuma yana cewa malam menene matsayin fadar mamu idan an ce kada kamata sala kada kama Allahu wa adama wato kama Allahu wa adama kama Allahu wa adama wannan bai inganta ba bai inganta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ne har wasu ma sun sa cikin bidiyoyi in an ce qad qamati salatu sai ya ce aqamaha Allahu adamaha a babu wannan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace malam shin ya halatta mutum yayi sallah a cikin mota a yayin tafiya idan lokacin ta yayi ko da direban motan ya ce ba zai tsaya ba har sai ya isa wani gari a gaba shin za ka iya yin sallar wataƙila yana nufin sallan farilla sallan farilla ba a yin ta a kan abun hawa sai in ya zama lalura bayan da kariya kamar yadda muka bayani na fila ne ake sallan farilla ko direban arne ne yana tsayawa a ci abinci yana tsayawa a ci abinci ko a fitsari ko makamancin wani saboda haka sai dai ka dinga haɗa falloli hada azar da la'akar duk inda aka tsaya za a ci abinci ko za a sha mai to kai fa ba ta cin abinci kake yi ba sai kai sallan ka kawai take abincinka kuma kai take away ka rike shi hannunka ka ci a mota to da haka haka za ka yi misali ba ta yi da isha ba kai ba amma can irin karfe goma ko sha biyun dare zai tsaya saboda shan mai ko cin abinci to sai kai kuma sai kai sallah a lokacin kai rike da rike ruwan ka fiye watan ka ko wani goron ruwa kai alwala kai sallah a gindin motan kai ba ta cin abinci kake ba sai ka dan sai abincin ka rike wanda zaka ci a motan inda rana ne ma tabbas akwai inda zai tsaya sai dai sallan da take da itikadi ita ce sallan asuba ita kuma za ta iya fita ma bai tsaya ba kwata-kwata to in dan kaga bai zai tsaya ba nan za ka iya yin ta a duk yadda ta kama za ka iya yin ta a mota din duk inda aka fuskanta tunda kila ba za ka iya gane alƙibla ma in duk inda kake zaton alƙibla ne za ka iya juyawa misali kana kan kujeranka kana sallah nan ne alƙibla ana tafiya in yayi kuna kai ma sai ka juya ne sai kana kan alƙiblanka don mai jirgin ruwa an ce ya duru haitu ta duru sai dinga kewayawa inda alƙibla ta kewa ai mai jirgin ruwa kuna to kai kuma sai ka sake yin kuna ka dawo inda alƙibla ka take haka wanda yake mota sai ya sallah a haka da ijtihadin sa gurgudun yanda zai iya saboda ba a barin sallah har lokacin ta fita bai ba kuma ko da a ce baka da alwala a hakan za ka yi sallah in ya zama lalura amma in ba haka ba to dole sai a tsaya sannan kai sallan ka maimakon cin abinci ka rike ka ka ci a hannun wannan yana cewa malam ne ne bani da lafiya na yi sallah kafafuwa na suna kallon alƙibla to zan biya sallar kenan bisa bayanin da kai da sai haka muka kwatanta dama ko kafafuwan ka suna kallo alƙibla sai dai ce kila ko shi ya sa kansa ne ya kalli alƙibla ne. yawa kila ya sa ne wato wannan siffa ce ta mustahabbi haka aka fi so idan ka yi canja ma sallan ka yi amma yadda aka fi so kafafuwan ka suna kallo alƙibla kanka yana baya ta yadda in an daga ka za fuskanci alƙibla a bisa karatun jiya kenan malam kai magana akan abin da ya shafi eh, suturce kai wajen sallah to shine wannan yake cewa malam saka hula kan sunna ne ko dai al'ada to saka hula al'ada ne amma al'ada ne kyau eh, wato manzo Allah sallallahu ya samu ana daura rawani ana rufe kai da rawani larabawa haka suke shi ma sai yayi Ke sa zance mafi inganci sa rawani ba sunna ba ne al'ada ne na larabawa manzon Allah shi ma irin al'adar larabawa amma kuma abu ne mai kyau wato duk wani abu da zai sa maka kamala ya kara maka kamala da mutunci to shari'a tana bukatan ka yi shi ke sa manzon sama da ya fahimci larabawa daura rawani nan da suke kamala ne yana ƙara mutum kamala sai manzon sama ya ci gaba da daurawa sabon sama sai suna daurawa shi yasa ba a taba ruwaito kawai da Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa ba a taba ruwaito wani hadisi manzo Allah yayi sallah kansa babu wani abu ba ma'ana ba hula ba ba rawani ba ba taba yin wannan ba saboda shiga ce ta kamala tunda shiga ce ta kamala wanda zaka fuskanci mutane da ita to in zaka fuskanci Allah subhanahu wataala a sallah kai wannan shigan ta kamala ko da aka sa abun nan eh, hula abu ne mai kyau a al'adarmu a wani garin kuma yanzu da zaka je wata kasar kuma ta hulan sai zama abun kallo kuma kasashen musulmi kasashen larabawa in ka sa hulan kuma sai ka zama kai ne abun kallo amma duk da haka su in ma kuma galibi za ka samu limamin su suna sa rawani su sa hula su sa rawani su sa doguwar riga da alkabba a lokacin sallah amma daga ba in za a tafi wani harka kuma za a iya sa kananan kaya a fita to al'ada tana da tasiri wani abun a al'adan wani garin ba matsala ba ne, amma a garin ku kuma sai zama sai zama damuwa ne yanzu kaga a nan yanzu sallan juma'a ce mutum ya zo ya sa coat ya sa abun nan shirt a ciki ya sa coat ya sa necktie ya zanzare ya zo ya hau kan mimbari yana ba, ina ji watsewa za a bar shi za a watsa ya gane shi ya zanzare abunsa kawai da coat ɗinsa kamar yadda amirkawa suke shiga da necktie sai a watsa ya bar shi kansa ba komai amma a ƙasashen laraba nan fa idan ka je jordan ko syria ko lebanon sai ka ga mutum ya zo ya yi irin wannan shigan da kot ɗinsa da littafinsa a zanzare ya zo kuma yana yin ba kuma ya yi kuka duk masallacin a kama kuka saboda imani kuka wanda wanda ya yi wannan shiga da alkibban da waye ba zai iya sa mutane wannan kuka ba kuma Allah Allah yake a ce shine zai huɗuba juma'a mai zuwa kuma shigan arna yi to a al'adan garin su din ba ba shigan arna bane musulman ma haka suke yi ya zama al'ada kawai in ya shigo ba za ka ce masa kuma ta shabba bi qaumin fa huwa minhum ba <laughs> ba ka ce wanda ya kwaikwayo mutane yana cikin su ba saboda haka in kai yawon duniya za ka ga abubuwa daban-daban abu abu na ban mamaki ka ga tsoron Allah kuma a tare da mutum amma shigarsa kuma ta harna ne kuma ya fi ka imani kai da kake shigan al'adan ku shigan musulmi ga yadda ake yin ta ne saboda haka al'ada ita take nuna wannan suturan akwai kamala wannan kuma babu kamala shi yasa babu wata sutura da mutunci ya keɓance ce lalle sai irin wannan da aka sa sai dai duk abun da yake mai kyau ne a al'ada to musulunci yana tabbatar da shi sai ka zuba al'adan garin ku wani sutura ne ta kamala sai ka saka wannan yace malam ga tambaya ta kamar haka wani tsari ne ya zo na game da abin da ya shafi wayar sadarwa idan ka saka naira ɗari sai su cire naira talatin idan ka saka wasu lambobi sai su tura maka dubu talatin da 'yan kai za ka yi ta amfani da shi har zuwa sati ɗaya shin idan ka ci kuɗin ka ci halak shi ne ka ci halak kamfani ne suka baka kyauta suka baka kyauta suka ɗau naira talatin suka baka kiredit na dubu talatin ba wani matsala a halal ne sai dai galibi ba sa ba mai sa kuɗi da yawa <laughs> in kana sa kuɗi a wayarka za ka yi ta dai ba ba baka ba sai wanda ba ya sa kuɗi sun san ba zai iya kashe wannan kuɗin ba zai <laughs> ka ga yana ta ba wa ƴan uwansa ala ta waya amma wanda yake kashe <laughs> yake kashe dubu shida a sati ko dubu bakwai kullum waya dubu ɗaya ba su ba shi bare wanda zai kashe dubu ashirin a sati ba za su ba shi ba to kaga wannan wani talle ne kawai suke yi amma dai haka baka Allah ne koro maka arziki kai amfani da shi wannan mai tambayar cewa yake yi malam ni ne nake so na yi amfani da ababen da suka shafi kariya wajen alaƙa da iyalina dalilin sayin haka kuma shine e, gudun ɗaukar ciki alhali tana cikin makaranta yana so ta kammala makaranta kafin Allah ya kaddara wato samun juna to yin hakan ba tare da niyyar tsarin iyali ba ko takaitawa laifi yayi ko kuma dai yayi daidai to ya za a ce ba tare da niyan tsarin iyali ba a tsarin iyali ne ba ka son ta haihu sai bayan shekara kaza wato ba da tazara kenan sai dai ba niyan takaitawa ba ne so wannan abu ya halatta ka yi shi ko da niyya ko da laluran makaranta ko ba lalura ko da laluran aiki ko ba lalura ya halatta ka yi shi amma da izinin matarka sai idan ta yi ta akwai wani abu da ake a zamanin manzala sama ana ce masa azalu azalu ana yin sa don mace kar ta ciki don kar ta ciki mutum zai sadu da iyalinsa in ya zo fitar da mani sai ya fitar ya zubar a waje tun da mani ne yake kawo cikin manzo Allah su bayan sahabban manzon Allah suna yi manzon Allah bai hana su ba har jari bin abdullahi yake cewa kunna na'tilu wal qur'an yanzi walau kana shay'an yunha anhu hana anhu al qur'an mun kasance muna azalu qur'ani yana sauka da wani abu ne na haramun da qur'ani ya haramta mana kuma sun je sun tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce ka je kai ka je kai in Allah ya kaddara dan ai baka ita ka anan kuma wani haka ya faru da shi sai kawai yazo ya ce ai mata ta ta shige ce to ina ga maka Allah ya kaddara baka ita ka anan ba to ya halatta azalo to tunda azalo ya halatta da wannan ne ma ne suka ce ya halatta tsara iyali ba takaita iyali ba ni sai bayan wata abin shekara biyu ko uku nake son matata ta haihu sai an yaye wannan kafin ta tsawo wani cikin ko tana makaranta ya ta gama makaranta ya halatta amma ka bi ta hanyar da ba za ta cutar ba kuma tare da shawaran iyalin naka ta yadda da hakan din dan za ka cutar da ita musamman mai sa wannan kororon roban shi ne wani abu na kariya din bai da ya sadu da ita to maniyinsa bai tafi farjin matar ba ba za ta ji daɗin jima'in kamar inda ba a yi wannan abun ba kaga wannan an shiga haƙƙinta kenan bukatanta ba zai iya biya ɗari bisa ɗari ba yadda take bukata to da haka amma in ta yadda da hakan din shikenan in kuma hakan bai yiwu ba sai a samu wani magani wanda bai zai cutar ba wanda yake hana daukan cikin a dinga shan sauyayin da in an daina shan wannan maganin kuma za a dauki cikin wato wanda cutarwansa kaɗan nake nufi don sun ce ba wanda ba ya cutarwa to da haka da shawarin likita har ta gama makaranta in wani abu ne har ta gama in yayewa ne ta gama ya yaro duk musulunci ya sauƙaƙe wannan abu amma abin musulunci ya haramta shine mutum ya ce iya ƴaƴa uku ya ishe shi shi ya ta iyali don kar ya talauci wannan ɗabi'a ce ta kakure kuma ɗabi'a ce irin ta jahiliya can baya nan ne ake wannan musulunci ya riga ya shafe wannan musulunci kuma so ake a yi ƴaƴa zuriya su yawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yawaita da fata an fahimta zaka iya yi amma da izinin iyalinka da shawaranta ta yadda a yi hakan daga ƙarshe sai bayan Allah da suke aiko saƙonnin neman taya addu'a wasu aiki suke nema wasu ciwuka ne suke damu su da fatar malam zai taimaka musu wajen roƙon Allah da sauran yamma. To masu bukatan aiki Allah biya musu bukatun suna alkhairi Allah ya ba su aiki na gari masu cututtuka Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba da Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته